bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da safiyar talata ashirin ga watan safar hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da hudu ga watan oktoba hudu ga watan agusta 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka masaila muhimma fi hukm al-jam' lil wato masaloli muhimmai dangane da hukuncin hada sallah lokacin damuna wallafar Husaini Adam Zaria Allah ya kara masa lafiya a mun kwana shafi na 39 bayan malam ya kawo bayani dangane da abin da ya shafi wato mas'alar hada sallah akan abin da ya shafi hadari wanda ake tsarin zai yi ruwa da muka ji mafi ingancin zancen malamai shine ba za a haɗa tsalla ba to sai kuma tambihi da malam ya a ƙarshe wanda ya ba da shawara ga limamin masallatai akan cewa lallai yana da kyau limamai su yi ƙoƙari su lizimci abinda malamai masu ilimi suka tabbatar da kuma bibiyar littattafai na malamai a fiƙihu kuma wasu littattafai na ilimi domin sakaci da wannan matsala wani abu ne wanda yake mafi yawan malamai suna yi ba tare da ainihin sharɗa sun cika ba sai ka ga waɗansu masallatai suna haɗa sallah bayan an yi ruwa ma an ɗauke gaba ɗaya ƙasa ko gari bai lalace ba babu ta'u amma sai ga haɗa sallah wasu kuma ga sun haɗa sallah saboda ɗan yayyafin da bai kai ya kawo ba to a ƙarshe dai malam ya yi wani tambihi na musamman wanda a kansa za mu tashi a shafi na 39 mala ya ce an tambihu ila ba'dul umur wato tambihi akan waɗansu al'amura na farko ce innal asla fi ada'i kulli salatin fi waqtiha asali ga kowane musulmi shine kowace sallah akan lokacinta shine asali bar dama in za ku tuna Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan shine asali wal jam'u ma'a wujudil udhr laysa biwajib hada sallah duk kuwa da cewa akwai uzurin da zai sa a haɗa sallah ba al'amari ba ne na wajibi ba wajibi bane an fahimta asalin shi ne zai kai sallah kawai guda ɗaya a lokacinta idan uzurin ma ya zo to fa hada sallan ba wajibi ba bane innama huwa rukhsa ka sani wannan wata dama ce sauki ne ka samu daga shari'a wa hukumul jam'u za'irun bainal jawazi wa khilaf ula wanda madad al-istihbab alayhi hukuncin da sallah yana kaiwa ne komowa wajen shin ya halatta ko ko saɓanin hakan ya yafi ko mustahabi ne amma to kaga batun wani ya tada jijiyar mu ya ke dole sai an sallah bai taso ba har ma ka ji haushin limamin ku bai hada muku sallah ba wajibi ba ne dole ba ne dama ce in ya ga dama ya amfani da ita in ya ga dama ya ajiye ta ba sai ya amfani da ita wannan fa idan ma sharadin ya cika kenan shi sa ya fara da cewa asali shine ai kowace sallah akan lokacinta malam ce fal maqru idza kana shadidan bihaythu yuaddi ila balal thiyabi ruwan sama idan ya zama mai ƙarfi ya yi yawan da har yana jika tufafi to fa huwa yu'addu rukhsatun wannan ruwan da yake jika tufafi ana kirga shi a matsayin wani sauƙi rukhsa ana kirga shi a matsayin wani sauƙi ne litakhallufi 'an al wal jama'a wanda zai ba da dama ya zama ka samu zuwa juma'a ba ko sallar jami'i an fahimta kai ruwa ya hana ka ya jike a kan da ruwa ya hana ka zuwa masallaci wani ya ce yana nan a masallacin wani ruwa yana nan su wa'annan wajibin su ne su sallam? a jami'in sai kuma ba za ka iya zuwa ba ka samu saukin da ba ka iya fitowa kenan ko jam'i ko juma'a amma wa dole kaddar al-akhl bil abin da yake mafi falala din shi ne amfani da ruksa sun in ya zo ka yi shi amma a ce maka wajibi wanda dole sai ka yi a shara ba su ce maka dole bane amma ka yi amfani da shi yafi abu ne na tsanani aka ce maka ga sauki ka riko da sauki ne abin da ya fi bukata tabbas sama wani ya wajabta ko limami ko mamu ba su da hujja akan wannan ina fata ana fahimta kamar halin tafiya ne da yi fada yin jam'i a tafiya da kusan kai ruksa ce ka yi yafi akan karkai ma wajibi ne ba wajibi ne in ka ce ka sallar ka shi kenan in ma ba kai jam'in ka ba shi kenan ko sallar kai a kan hanya kai sallar ka shi kenan so ya kamata mu kula da wannan amma akan kan na wannan idan idan ba idan ba kai kasarwa ba ka rage wani abu ba abin da ka rage ba ka samu ba ka samu ba annabi ba yake cewa kyauta ce ta Allah ku karbi kyautar Allah Allah ba ka kyauta sai ka ce ba ka so aku duwanda Allah mai kyauta ya su ya karba ko kyauta nawa Allah ke mana muna karba ga shi nan burjik yanzu ko yayin da Allah ya bamu ai kyauta ne nawa muka biya kuma lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha sai ce ya habu kaga yana kyauta yana baiwa yana badawa kyauta ba ko sisi liman yasha'u inasan ya bada kyautan ƴaƴa mata ga wanda ya so wa ya habu liman yasha'u dhukur yana bada kyautan ƴaƴa maza ga wanda ya so wa ya yaj'alu man yasha'u aqima ko aw yuzawijuhum dhukurana wa inatha ko kuma Allah ya hada maka su maza da mata wa ya yaj'alu man yasha'u aqima ya sanya wanda ya so ya zama bai haihuwa haka Allah ne ne nawa muka biya inda ana sayan yaya da kuɗi na san da wasu ba mu samu ba a cikin mu ko yadda wasu sun siye sai a samu mai kudin angon kudi sai sai yaya ko kuma sai dai ka zauna zugun in za a ɗan diba maka ruwa ko ka aiki sai ka yi roƙo san mun aran tsaro na aike shi dan ba ka da shi amma da yake kyauta ne da Allah sai ka ga ya ba shi rafi da komai ya ba shi 'ya'ya da yawa inda ana saida har da wanda zai zaka zai zai saida amma mai kuɗi da rufin asiri ya hana shi ko ɗaya ma Allah ya kara mana daga fadalarsa malai yake cewa فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يافد أتكي إن دكتشن فريسي إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كاغا حديث ما قوامه Allah yana so a zo wa in ya kawo sauki in ya baka sauki to Allah yana so ka zo masaukin ne kama yuhibbu an azaimahu kamar yadda yake so a zo wa fallansa azaim sune abin da yake na fadilla na dola Allah ce dole ne ka yi azumi ya sa maka nafilin to yanzu Allah na so ka yi azumin nafila kamar yadda yake so ke wancan na farla yana so ka yi jam'i yana so ka yi sallah a kowace lokaci su ne a za'in nan an gane ku. to rukusan shi ne in wannan uzurin ya zo ka yi amfani da ita saraka ba daidai ba ne mutum shi kuma ya ce kwata-kwata ba zai yi ba kawai idan ya ga dama wannan matsala ta farko kenan ko tunjiji na farko na biyu mala ce, innal khuruj min al khilaf amrun mazlum cewa daga sabani wani abu ne mai kyau da ake son shi ana rikici ka fita a cikin sabanin baka zame hannunka sam baka cikin rikici وأداء صلاة متفق على صحتها خير من أدائها مع الخلاف في صحتها أو بطلانها ما لا يتي yin sallah da kowa ya ittifaki cewa sallar ta sallar da kowa ya ittifaki cewa ingantacciya ce barka cika sharɗanta an yi ta akan lokacinta to yin wannan sallan khairun ya fi alkhairi min ha sama da kai wannan sallan ma alkhilafi fi sihhatiha aw butlaniha tare da sabanin sallar ta inganta ko kuma ta lalace ne abin da yake shi nuna maka idan kai sallan magariba misali duk duniya duk wanda ya ganku kun sallah akwai ittifaki da kuka kumamu. kuma mu cewa kun yi sallan magarib na akan lokacin ta ingantacciya ce ko ba ka wani amma wacce ishen da kuka janyo kuka yi ta yanzu ba akwai sabani shakka shin ta inganta ko ta ma ɓaci ba ku yi akan lokaci ba za lura akwai sabani a kai rashin sharaɗin ya cika a bai cika ba ya inganta ko bai inganta ba saboda ai asali shi ne a kan lokaci to kai sallah kana da natsuwar ta inganta ya fi alkhairi akan ka zo kai sallah cikin sabani yace la siyama in kana al-khilafu qawiyan yace musamman ba idan sabanin da malamai suka yi akan sallar yana da karfi kuma wannan ne kasan san sabani ne mai karfi yanzu tilla tun farkon littafin da zuwa wannan shafin sabani ne ke takawa na malam da fahimta iri iri wasu ma hakan su ya caza sai su ji kamar ana maimaita magana ko ba ka bane a gani ce to saboda ka wannan musamman ma idan sabanin yana da ƙarfi kama huwa fi mas'alatina yace kamar dai wannan mas'alar ta fa inna man jama'a baina as-salatayn duna udhr yace domin duk mutumin da ya hada sallah biyu ba tare da uzuri ba mimma sabaqa cikin irin uzurorin da aka ambata a baya aw ba ikhtilali shartin min shurut jami ko kuma a ce babu wani sharadi daga cikin sharadin hada sallah to lam tasihha salatu sallarsa bata inganta ba sallarsa bata inganta ba na uku yace fi hali adami wujud al-udhr al-mubih lil-jam' a halin da ya zama babu uzurin da zai sa a hada sallah kalmatar wakil ya zama babu ruwan sama kuma babu tabo a gari inda salati lokacin da za a zo a yi sallar nan summa huduthuhu fi waqti salati thaniya amma sai aka samu uzurin yazo a lokacin sallah ta biyu Bana sanda zamu yi magariba ba ruwa ba tabo amma sanda za a yi sallah ta biyu an fahimta ita ce isha'i to sai uzurin yazo fa innahu yu'addu udran min a'zari tarki jama'a wannan za a kirga shi daga cikin uzuri na uzurorin barin jam'i din an fahimci wannan ko yace bal ja'at al ahadithu sahiha hadisai ingantattu ma sun zo su dillu ala salati fi rihali wal buyuti wanda suke nuni akan cewa ma mu kowa ya salla a masafke shi da kuma gidan daji ba sai kun zo masallaci ba saboda wannan ruwa fi misli hadhihi al hala musamman a irin wannan hali wato kun gane a halin nasa yanzu ne muka zo za mu sallan magariba amma sai zama ana so a hada sallah saboda an ga alamun hadari hadarin bai sauka ba har muka yi sallar magarba amma lokacin da aka tashi za a kawo isha nan a hana kuma sai ruwan ya zo a lokacin to an sha kuna fahimta domin hakan ya faru tun da uzurin ya zo shi kenan shine maganar da mala yake haitu amara nabi sallallahu alaihi wa sallam al mu'adhdhina an yu'adhdhina fi adhanihi fi lailatin dhati bardin wa rihin wa matar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarni ga ladaninsa cewa ya kiran sallah a cikin kiran sallan nan ya yi shi ne cikin dare wanda yake akwai tsananin sanyi ga iska ga kuma ruwa ya ce ya kara da cewa sallu fi rihalikum kowa ya salla a masaukin shi ba sai an fito ba wa fi hadhihi hala a wannan yanayi yahsulu lil musulmi ajrul jama'a idan kai sallah a gida za ka samu ladan jam'i domin ba kai ka hana zuwa jam'i da kanka ba uzuri ne wanda Allah ya kawo hana ka zuwa jam'i to cikakkiyar lada za a baka na jam'i da ire-iren wa'annan hadisai ne muka kiyasin cewa lokacin da aka yi wannan hadita ta corona da aka hana a zo jam'i kana gida in kai sallah wallahi ladan jam'i ake rubuta maka aka shi hankali daga wanda bai sani ba sai ta hankoro ya ta fada ya ce shi an hana shi Allah wallahi mu an takura mana ana mu bi addini kai baka san addinin bane shi yasa kake faɗin haka addini ya ko komai saukin fahimta inda dina yusuf walam yushadda hada dini ahadun illa ghalabahu rashin sani yasa haka ka saba dama sallah dama can in ba ka sallah ne shikenan hukuncin ka da shi za a maka da baya amma kana zuwa sallah kana jami'i kana zuwa juma'a kana komai sai uzuri ya zo wai sai aka ce ka tsaya kai a gida dan maslahar ka kai a gidan kai kadai ladancin za a dinga baka cikakke na jami'in nan da kake zuwa kana juma'a ma haka komi cikakke ba bambanci malam ya ce walau sallafi baitihi mun faridan lil uzur ko da kai kaɗai kai sallah a gidanka saboda wannan uzur, to za a baka cikakken ladan jami da hudu malam ya ce la ya juzu tasahul fi mas'alatil jam'i bayna Ba baya halatta yi sakaci ayi ruba ruba yi ruban sakainar kashi akan matsalar jam'i wato hada sallah guda biyu fa innal muta'ammilu fil ahadith al waridati fil jam domin duk mutumin da ya zama mai kallo da lura akan hadisan da suka zo wajen hada sallah to la yajidu illa uzur safari wal matab zai ga wani uzurin da zai sa hada sallah ba face tafiya ko kuma ruwa a hadisan halin tafiya ko halin ruwa ya ce wa ma a da zalika abin da ba ruwa ba ko tafiya fa inna ma ajazahu ba'd al-fuqaha wasu ne daga cikin malaman fiqh su suka ainihin halatta suka yi kiyasi suka kawo shi a matsayin uzuri din babin ijtihadi wal qiyas a babi na ijtihadi da kiyasi da suka yi ina fata ana fahimta sun yi kiyasin hukuncin yadda yanzu muka ce mun yi kiyasin sallar jam'i saboda ruwa da sanyi akan lokacin korona haka su ma sai su yi kiyasi kan ruwan sama akan sainanin sanyi akan iska akan tabo akan kaza duk sai su kawo abubuwa so wannan eh, kaman kaman in ana wani ce aka sa kashi aka ce da karfe bakwai zuwa kaza an ba a hana kowa fita sosai kuma gaba ta zo bisu bakwai din nan ko wajen bakwai din nan eh, wannan saboda wani uzuri ana iya hada da isha yayi ana iya yi sosai kuwa ya shiga cikin kiyasi ne mai kyau idan hadawan bai samu ba sai aka ce sai a gida za a yi sallah shi kenan kai sallan ka a gida kuma za a baka lada idan ka ga baka samu cikakken lada ba da matan baka zuwa sallah ne kwarai da gaske yana wa mutum hukunci da abin da yake yi ne wannan ya ce wal ajibu anna unasan yad'una yad'una ila tamassuki bis sunnati wa yanhauna 'ala at-taqlidi wal akhdh bi aqwal al-ulama al-mujarrada 'ala ad-dalil نجدهم في هذه المسألة يحتجون بأقوال الفقهاء مع وجود النص فيها ولا يتي أمم ما كي ذاك متعني سنة كرم زواج سنة ko suna koyar suna ikirarin riko da sunna bayan hauna ala taqlidi suna ma hali kan akara ai taqlidanci kar ai koyi da wadansu magabata wal akhd bi aqwal al ulama al mujarrada an al dalil wai a kar aiki maganganun malamai wanda yake babu jabalili kamar sai kaga irin wa'annan mutanen da jiduhum fi hadhihi mas'ala sai ka gansu a irin wannan mas'alar ta hada sallah wa yahtajuna bi aqwal al-fuqaha sai kafa hujja da maganganun magabata ma a wujudin nasu fi ha tare da fa akwai nasi akai a ga yana ma tuka da warwara kenan an samu tuka da warwara an samu cin karo a wurin irin wa'annan malamai na biyar malai ya ce fa'alar imamu an yattaqilla fi jama'atin masjidi ya zama liman ya ji tsoron Allah kan jama'ar da ke masallacin shi lalle ya ji tsoron Allah wa an yahtata li ibadatihim ya zama mai kan dagarki wajen ingancin sallan mamun shi ƙwarai da gaske shine ihtiyati yace wa an yahmilahum ala ma alaihi ahlul ilm ya jagoranci mamunsa zuwa ga abin da malamai masana suke akan shi allazina yatba'unahum aw juhurihim ko wato malaman da ake bin su da kuma mafi yawan malaman wa Allah ya tasahala fil jam'i min ghairi tahaqquqi shurutihi kada liman yayi sakaci wajen hada sallah ba tare da shartun da sallan sun cika ba wa yukhbiruhum annahu laysa min as-sunan ath-thabita kuma gaya musu cewa da sallar nan ba yana daga cikin sunnoni ba ne wanda ya zama tabbatattu kalminar rukasil muktalafi da wazi ha'a yana cikin wani sauki ne da rangwame wanda shari'a ta kawo wanda malamai suka yi sabani a kai wa an yi kubira hun da annahu laysa min as-sunan as-sabita bal min ar-rukhsa al-mukhtalaf fiha jawaziha wa anna akthara min man jawazahu yarawna anna tilka al-jam'i afdal kuma a bayyana wa mamu cewa mafi yawan waɗanda suka halatta haɗa sallah to suna ganin barin haɗa sallah ma ya fi ina fata ana fahimta wa anna lahum rukhsatun fi takhallufi an jamaati hala al cewa suna da sauki suna da dama kan su ki halartar jam'i a lokacin da ainihin wato ruwan ya zo baka ma zo jam'i ba ina fata muna fahimta shida kafin shiga da gurin akwai da wani gaba da ya kamata in fito mana da shi ana ruwan sama gashi zan tawo masallaci dan gurin in ki zuwa masallaci in yi sallah a gida ya fi min karfin hujja a kan in zo masallaci in hada sallah alhalin sharadin bincika ba ko da wannan ba kun gane maganar shi wancan kana da wannan dama wannan kuma sabani aka yi har kuma rashin zuwan jam'in ka saboda ruwan sama ko iska ko kaza ba saba ba ba sabani ba rukusa ce sosai wanda ba sabani haka annabi ya ce kowa ya sallah ya zauna ya sallah gida ka tsaya ka sallah gida kai kai ga masallaci can kana ji suna hada sallah kai ka fi su natsuwa hujja a gamshi su kuma a sabani suka hada sallah kullum jama'a wasu kuka yi wa garin ba ha mutum ya yi takallufin jam'i ya yi sallah shi kadai saboda ruwan sama ya fi natsuwa yana da hujja gamsasshiya a kan ya zo masallaci a haɗa sallah ta da shi babu cikakken hujja yana gina shi ana ruwa amma duk shi kawo ta yanzu masallaci kawai a haka ba sai ya ba wai yana iyawa ne ya yi sallan a gidan ya fi mai ya fi mai karfin hujja da dalili an ce sama da ya zo masallacin ka fahimta eh yi a gidan ma kawai shi ya yafi ba wai ka zo masallaci a motar kama ba sai yi zaman ka kai sallah a gida saboda garuwan a wanda suke masallaci suka zo suka hada sallah su kuma sun hada sallah ne akan matsala da aka yi sabani a ta da shi da yi sabani wanne ne daidai hadawan daidai ne ya cika ko ko rashin hadawan ne daidai amma kai da kai sallah a gida ka tabbatar da kai sallah kan da ka kuma yi duk salif umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi samun nutsuwa shine wanda yake cewa ka kauce wa sabani wanda fahimci matsalar da kyau wanda bai fahimta ba zai dauka ai ba ma sai an zo masallacin ba eh ba ce aka kakka zo masallaci ba ka zo kai tala amma wancan ya fi hujja yana da natsuwa da bai zo masallaci ba a sama da wanda shi zai zo kuma don a zo a hada sallah kan wala shi wannan ya kaga ya samu falala guda biyu ya zo abin shiga wancan sabanin kuma ga ruwa ya faru duka ba shi da matsala dama ba don a hada yanzu ba ba don masu yawo da abin hawan su ma ina ne za a hada sallah ba hada kawai su wuce gida zai ci gaba da kallon kwallo ko su ci gaba da wasu wasu abubuwansu da suka da bai da alaka ma da da wasu abubuwa da za su ambare su a duniya ko lahira ya tafi kawai gaba da daga can kuma ya tafi yawo Allah ya kyauta wallahi malam wannan kuskure ne babba Aga wannan yana da kyau su gane shi ta ya faɗi ta a gaba ya ce a ƙarshen kalmar gashi kalli wani wannan paragraph ɗin biyar ya ce wa anna lahum rukhsatun fi takhallufi anil jama'a halil mata suna da wannan kai takallufi ba sai ka zo jami'i ba duk da kake ka zo jami'i ka da wani na bin gaba shi ba ka so ku haɗu da shi sai ka ware kawai ka dan sabe ka boye an lura na shida nassal ulama'u ala عدم جواز التلفيق بين الأقوال في العمل الواحد في حق المقلد أن يأخذ المذهب الإمام الشافعي الجمع بين الظهر والعصر ويأخذ من مذهب الإمامين مالك وأحمد الجمع لأذن الوحل أن قال أنه سنة شوى وي قال وي سني wato nassi ko sun nassanta cewa baya halatta mutum ya rika yawo akan mazhabobi kinta kana nan kana can yau an jima can ka koma nan an jima kana ta abubuwa kai ka zama kon gaba kon baya kenan kake kamar irin wani abu na sufa da muzabuzabi ne wannan ce ne kai ka zama munafiki ba an fahimta eh a akwai lokacin da akan yi wannan maslaha take kawo haka amma ba a so ka zama kullum a wannan matsalar yau kana can gobe kana nan kana wasa ya ce a maganganun malaman sai ce me ya ce a wurin aiki da abu daya fi haƙƙin mukammili kamar shi a haƙƙin mai bin matsayinka na mai ya ce ka an yi akuza a min mazhabin imam shafi fil jami'i bayan zuhuri wal asr a wajen shar'in imam shafi da ya sa na haɗa sallar zahar da la'asar sai kai riko da shi Waya ya kudu min mazhabin imamai ne can kuma sai ka riko da mazhabin imamu malik da imamu ahmad a wajen kuzurin kabu kuna fahimta to fa innahu la qa'ila min al-a'immati bil jam'i bayna adh wal 'asr li yudri al domin babu wani cikin malamai da yace a hada sallar azhar ko la'asar ko wanda ko ina fata ana fahimta kalwi tanabba alayki akula ya kamata in kai riko da mazhaba na kyau na kaza sai ka riko da shi ka tsaya kai. ya wannan shi ne na ce maka abu akwai wuraren da za ka iya canza a ka rike ka riko da matsalar a wasu matsaloli da ba za ka iya aron mazhabar da ba taka ba eh, saboda kafin da maslahar wannan matsalar an fahimta ba dan musulmi mutunci ba wani lokaci ba faɗa ake ba limamin ne kawai ya riga ya san matsalar kawai shi sai ya hukunce karkata wurin a ran shi ya san mazhaba ya yara ba ta sa wace maslaha ya amfani da ita shi kira a zauna lafiya an fahimta kamar matsalar aure wani mugu ne zalimi ne yana zaluntar matarsa yana cin mutuncinta yana mata kaza yana mata kaza yana mata kaza ana ta so ta gudu a wurin mamin yaƙi gagara iyayen da ta koma sai ce ki haƙuri kun lura sai ya zo ya yi mata saki mu'allak ya jinkina saki in ce kaza a bakacin aurenta kuma ta yi abu an fahimta to kawai sai ka zartar da sakin ai ba mazhabin mu ba ce. sauran mazabobi sakin ya tabbata malikiya kuma sai an ji ta bakin shi ka lura don ka taimake ta ne ka sa mata zabi ka raba ta da kajaga ko kuma aka san haka su su ma'auratan ma suna tsananin kaunar junansu kuskure aka samu kawai ba wurin da ake so ya mutu ba sai ba shi dama ya faɗi menene yake nufi ya ce shi ba saki yake nufi shi nan ba saki ba ne aure yana nan ya ci gaba lafiya da misali nake baka ko ba sai ka ce musu ya a yi riko da wata ba ne. da bakwai shine malam ya ce wa yan bagi lil imam al masjid fi mithli hadhihi al ahwal an yubayyana lin nas ahkam al jam ya dace da liman a irin waɗannan matsaloli yayi wa mamu bayanin hukunce hukuncen hada sallah wa yu'allimuhum ma dallat alaihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallama fi zalika ya kuma nuna musu abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta nuni akai bin fi'lihi wa taqririhi na aikace aikacen da annabi yayi da ababen da aka yi a gaban sa ya tabbatar duk a nuna musu wannan malai yace li an ba'd al a'imma mun wasu daga cikin malamai qad yakunu min jama'ati masjidihi man yatlubu minhu al-jam zaka samu akwai wasu cikin mamu da suke neman liman ya hada sallah malam dan zamani dan garin mu ne dama ba dan garin mu bane eh a ah, mana yana nufin yana kawo abun a zamanin da yake ci dan na ce ɗan garin ina nufin ni ba zazzage ba ne kamar yadda ba zazzage a dan zamanin mu ne da yasan san da ke kawo mai ke faruwa ko ba haka bane ya ce akwai wasu mamu da he? Eh, a ce wai suna neman limami ya haɗa sallah su ba shi umarni eh suna nema ya ce wa hum qad la kuma su din kila ba su da ilimin fiqh ba su fahimci cewa annama hum fihi la ya al-jabr cewa abin da suke ciki yanzu yanayin garin bai halatta su hada sallah ba ba sani ba fa yahsulu fil masjid min al-kalami sai kaga ana kuma gangano a masallaci wal daga murya wal khilaf da sabani wanda yake ma bagi an tanzahu an al masjid irin abin da ya dace wallahi a kaurace masallaci da shi kaga ana musu wasu na ca ba sai an hada wasu na ca ana mana Allah kun da ai ta fara ana hayaniya kuma haka bari jama'a yace li hurmatiha hadisan da irin wa'annan maganganu ga masallaci saboda tsarewa masallacin darajarsa wa siyanatin li haqqi imami wa makanatihi dan kuma tsare matsayin liman kange mai liman da yake matsayi shine jagora abin da ya so shi kenan ya hada an hada ya hada ba a kyale shi da bakwai malam ce ala a'immatil masajidi ya zama wajibi ga limamin masallatai wa ba'il jawami' da limaman juma'a bayanu a hadhihi hadihin masala li adamin umumin al gane ko li umum ya zama wajibi limamai da wato jagorori su yi bayanin wannan mas'ala ga musulmai waltizamu bima alaihi jumhur a'immati salafan wa kuma nutsuwa da tafiya akan abin da malamai magabata da nayin suka tafi akan wa adam al-amal bil aqwal ash-shadhati aw ad-da'ifa daina aiki maganganu kebantattu wanda suka saba ko kuma maganganu masu rauni irin wace magana irin magana imamu dusuki kamar yadda aka faɗa ɗaya daga cikin manyan malamai ne na malikiya da shi sai da ya tafi a kan cewa hada suna lokacin da hadarin da take fara zuwa ai kaga shahada ce kuma ko shi kansa Allah ya masa rahama ya ce in ba a yi ruwa ba sai an sake sallar isha'i ko ba ka bane a zai gaba a yi to kuma matsala ce ko in ce fatawa ce shi an zaka shi ta saba ma jumhurin malaman su malikiya Allah ya ji kansa da rahama malai yace fala yakfi da qawlin fi masalatin fi ahadil al baya gamsarwa don an samu wata magana kwaya ɗaya an gane wannan ko a cikin ɗaya daga cikin mazhabobi an ya kuna musawwijan lil amal bihi ya zama wai dalilin da wai za a yi aiki da abin kama kama la bagi lil ammati iktirah al jami' ala al imam kamar yadda bai dace ga duk amu ku zo kai ku ce wa liman wai a hada sallah ba bai halatta ba eh ala yake cewa fa innal masjid domin shi limamin masallaci lam ayyin fi wazifati imamatin salati illa li hili zalika ba sa liman ya zama liman ba sai dan ya cancanta ya zama liman ne ko ko haka bane yace wa inna ma yushiduhu ulama duna hajatin ila irshadi irshadin min al'amma malamai ne za su nausar da shi masana ba tare da wai nausarwa wai na gaba garin mutane ba amma su ilimin su da za su nausar da shi su nuna masa ya fahimta wallahu alhadi wal muwaffaq ila sawa'i sabil Allah shine mai shirwa da dacewa zuwa ga hanya madaidaiciya da takwas amma me tare a ko ok lamba ce ok bakwai bakwai haka ne yanzu wancan takwas ne kenan yanzu wannan na tara ne shi ma na taran sai aka sa shi su mai tara to tara kenan wal imamu ratib shi limami ratibi huwa alladhi lahu haqqul jazm bi intiqaqi dhut al-jam'i min adamiha ratibul liman wanda aka sanya shine yake da cikakken haƙƙi bai lizumtu sharadi ya cika ko sharadi bai cika ba وليس لأحد من المسلين الاعتراض عليه في المسجد wani daga cikin masallata ba shi da iko ya ci karo da liman ya yi ja'in ja da shi sawa'an kana infiradan li talabil jam shin ya ja ra'ayin liman ne sun yi ja'in ja akan wai yana neman a hada sallah ko litarki ko ku yana neman ka a hada sallah ne haka da kacewa kawai ka shiru abu ne kai ka zo a hala wasala liman yayi matsayin sa na jagora ka bi shi kawai ya hada sallah shikenan hada ya hada ba shikenan ka kyale shi yace idan aslu domin shi asali anna ladal imami min ilmin ilm shar'i limami kawai yana da ilimi na shari'a gwargwado wanda wannan ilimin nasa yu'ahhiluhu zai ba shi dama yana da capability da littihad al-qarari fi dalika al-amr ya dauki mataki doka da kan akan matsalar hadawa ko rashin tsayawa rashin hadawa yana da wannan ilimin da yana da ilimi gwargwado da zai ba shi damar daukan matakin da ya fi dacewa ولو فتح باب الاقتراحات المسلين هو لو فتح باب الاقتراحات للمسلين da a ce an bude kofa na kawo ra'ayi ga mamu kowa ya faɗi albarkacin bakinsa suna wani shi ne wai zaɓi sanka ko ka faɗa abin da kake so ya ce la hadathal khalal wal istirab ya ce wallahi da an samu matsaloli da tasgaro cikin masallatai wa allatil aswat fil masajid kaza ana haga sauti a cikin masallatai wa ghadat ayyamul amqari التي هي بركات الله وتنزل عبادة الله وتنزل على عباده wallahi sai kaga an waye gari lokacin damuna da Allah ke sokar da ruwa da albarka sai ya koma lokacin kina ga masallata sai zama duk sanda damuna ta zo sai a ce lokacin season din musu da ihu a masallaci ya zo kenan kuma haka wani wanda zai rika faruwa kenan ya ce lima su ma'auna huminan sau da abinda za ka ji ana ji na maganganu masu zafi fi masajinihim a cikin masallatai بسبب كثرة الاعتراضات هو yawan cin karo wanda ya fito sanan wannan yayi attacking din wannan wal munaqashati da tattaunawa mai zafi da ake ana wallahi ba ku isa ba ne ba mu ga liban ka duba suwa suka fi yawa kaga ne misali ni ta ba liman umarni liman ya kawai sai abin da aka ce mishi وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح الإسلامين an tambaye fiqihi na wannan zamani Allah ji kanshi da rama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yace law waqa udhrun yabihu al-jam'u bayna as-salatayn fa matsarin inda za a ce wato uzurin hada sallah ya tabbata kamar kamar ruwa walakin abal imam al-jam sai dai liman ya kiya hada sallah fa hal lil ma'mum al-jam shin mamu suna da dama su hada sallah kun lura sharda na ruwa gashi amma liman bai hada ba mamu su za su yi hada sallah malai yace fa ajaba fadilatuhu la na fi buyutihim za su haɗa sallah ba shi sallah ne la amsa ita ce la ba za su haɗa sallah ba na fi buyutihim as-salata li waqtiha kowa ya sallah a gidan shi akan lokaci kuma idan ka ce ta haɗa sallah ba kai ta waye ga limai yanzu wannan limai wani hurma limai yake da shi na jagoranci Ku ɓace mashi ana kamar ma mu suna cakai liman ko da kai kuma kai mu za mu hada sallah ba ruwan mu sai da ka kaci mana sallah mu yanzu mun hada sallah sai kai sallah kai kada yin lokacin sallah yayi in ya shaye kai sai kai sallah ka kaga an samu karan tsaye ga liman wanda ba haka ake bukata ba da goma al-imamu huwa sayyidul mawqif kun ji ku ji da kyau jalayi a nan gurin yace al-imamu huwa sayyidul mawqif liman shine jagoran wannan matsayin na hada sallah kuka hada zaka da sai shi ne komanda in ci. an fahimta ya ce fitti kazin karar jar wajen ɗaukan mataki ne ya haɗa talla walahu an ya ta shawar yana da dama in ya so ya yi shawara ahalin ilmi ya tambayi masana da ke masallacin ga wani malami can ga wani masani can ya tambaye shi ya nemi shawararsa min al-musalli cikin masu sallan fi masjidihi a cikin masallacinsa wa huwa alladhi yatahammalu mas'uliyati fi'lihi bainahu wa bain rabbih kuma shine zai ɗauki nauyin abin da ya aikata tsakanin shi da ubangijinsa yayi akan sharadi ko akan sharadi ba Allah ne tsakanin shi da ubangijin shi kama qala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi yake faɗa al-imam dhamin shi fa wato shoti ne ne shi fa in in ya kyautata lahu wa yana da lada su ma mamun suna da lada wa in asa'a idan ko ya muna nafa alaihi yana da zulubi walahum su ko suna da lada mamun ruwansu ana lura jama su sun sha da ladansu shi kuma fa zulubi za a sa masa saboda bai kyautata ba daga nan sai gaba na goma sha ɗaya na ƙarshe da malayi magana a kai ya ce iza ta haƙaƙa al'umuru al-mubihu lil jam'i idan uzuri ya tabbatu uzurin da zai sa a hada sallah yaqinan bila shak kaga ya jarayi a Ya yace da yaqini ba shakka tabbas wannan sharadin ya tabbata akwai jika sharadin to yabbi alal a'imma su kuma limamai ya dace a gare su a wannan lokaci adamu da alal musallin kar su tsananta wa masu sallah kaliman kar tsananta falaysa hunaka ma yabda min al-akhdh babu abin da ya hana ka kai aiki da ruksa mana ka sa kunna sharadin zai cika shi kuma sai ya hana abu a ka sa kura mutane ina fata ana fahimta akwai su ina da wani aboki sai hada musu sallah sai suke guduwa wata rana sai na kai masa ziyara kawai sai abin ya zo hadarin ya zo da sharaɗar duk sun cika ta wurin sai suka gani suka ce a in zan yi sallah za su tsaya a nan su yi sallah a da sun sun haɗa sallah in kumfani zai yi bashi sai su ba za su kalla arba tafiya a ciki ciki ya kira wasa da dariya shi ya yi in zan yi sallah ne ya hada shi ba zai hada ba amma sharɗi sun cika ba ku gane ba sharɗi bai cika ba ni kera ba zan hada sallah ba to shi ma'ana ina so nuna muku ya kai matakin da tsofaffin sun san kawai shi kowane da ku sharɗin ba zai su bai hada musalla kawai sai ya gana mu to ba a san mutum ya zama haka kar ka zama mai tsanantawa kai riko da ruksa yace fa laysa hunaka ma yamna min al-akhdh ruksa babu wani abu da ya hana a aiko da ayi riko da wannan ruksa da an ibn umar an samu daga abdullahi dan umar kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu Allah yana so a zakke wa rukusarsa sauki da Allah ya bada ba ya kahu an tu'ta ma'asiyatuhu kamar yadda Allah yake kyamar a zakkewa sabansa Allah bai so ka zo sabo rawahu Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa sahahu al-Albani Imam Ahmad ya rawaito Ibn kuzaima kuma Imam al-Albani ya inganta hadisin a nan gurin ya kamata mu dakata Allah madaukakin sarki ba mu lada abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana da haka muka zo karshen mabahasi na biyu wadanda sun gaba insha Allah ta'ala za mu tashi a mabahasi na uku wanda yake shi ma yana da matukar muhimmanci wato ishkali na wajabcin hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda za mu ji menene hadisi yake magana a kai menene maganganun malamai ina fasa Allah madauki sarki ya ainihin wato za ku mana jagora sai tambayoyi idan akwai idan kuma babu shi ke sai mu addu'a mu tashi insha Allah eh shi kuma ne kalle da aka yi da cewa kila wasu mutane su fi sauta ganin girman su suna a hasar na kawai a ai ba magana ya ga girman su bane inda yawai ya yi don saboda girman wani ba bai yi ba ai da ba sun cika ido da ba girman ne yake na ya ga girman su da sun cika masa ido kawai sharadi ya cika shi kenan sharadi bai cika ba shi kenan a gani sai aka kawai al'amari a hannun sai liman ya zama straight forward tun kafin ka shiga sallah ka riga ka kalle sharaɗarka sun cika auren ka shikenan ba su cika ba shikenan kai sallah ka kawai ka yi mazurai da fuska ba wanda ya ce maka da wanda ba zai tashi tafi tafi wanda zai zauna ya zauna shikenan wa alaikum assalam wa rahmatullah na farko kamar an yi sallar eh ruwa ke sauka ba akwai dai na sama eh amma da aka isa shi aka ga hadirin ya sauka har kowa ya tuka gaskiya eh sai hadirin ya sauka har ya ya fara sauka za a iya dawa lokacin a zo a hada ko kuma hada ah, ah, ah, wuce gida kawai ya riga an watse kowa ya tafi gida shi ne maganar ibn usaimin kuma a darasin da ya wuce yaro da za a iya dawowa a hada in ba a fita ba sai a hada kawai sai a sallamu kuma kwarai da gaske amma duk da haka sun ce in dai bai ci gaba lokacin sallah ta biyu to shi ke ba sai kun sake sallah za ya kyauta a sa haji a da ubangiji Allah ya shi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya sa jinya ta zama kafara da sauran marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba kowa lafiya waɗanda muka rasa mu mutum Allah ya jikansu Allah ya gafarta musu na'am ina gaba tambaya ko al'amar bana a shiga fil duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kina rabin na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma amin